بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سجدنا ونبينا وحبيبنا وأصوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قام يوم safar وتم صفر هجراء النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دري حدود ثلاثين دا ترى وما ashirin da biyar ga watan goma miladiya dubu biyu da goma sha bakwai a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalin wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama Khalid ibn walid radiyallahu anhu ana faɗa mana wasu daga cikin abubuwa na faɗa a tarihi waɗanda suka gudana a rayuwar sayyiduna Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu mun yi al-mawqif al-awwal ba da fati Makka الموقف الثاني لقاؤه مع هرمز الموقف الثالث يوم مؤتة زام تاشد إذن الله الموقف الرابع واتو مطيا تهدو واتي يوجب أربو تاتا أتكين تاريه wannan za a fara ne al-mawqifin rabi' din nan ana iya bashi take da yawmur ridda yawmur ridda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu an samu wasu daga cikin ƙauyuka na larabawa waɗanda suka riga suka musulunta sai suka ce su sun ban musulunci wasu dama sun riga sun kafar tamatin annabta sama na da rai an samu shaitanul yamama da kuma shaitanul yaman shaitanul yamama shine musailimatu al-kazzab yi eh, iddia'in cewa shi annabi ne sannan akwai shaitanu al-yaman al-ansi kenan wanda shi ma ya ce shi annabin Allah ne to bayan nan sai aka samun kuma wasu ƙauyawa baya rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikinsu akwai dai su mutanen yamama din da kuma wasu ƙabilun larabawa da suke ƙasar yaman sai suka ce su sun ban musulunci ba za su ba da zakka ba saboda ka sai na abubakar radiyallahu anhu ya tara sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam domin a yi shawarar me ya kamata a yi da su wannan nan masu riddan ma sun bayan sun yi ridda cewa suka za su zo har garin madina su kwace garin madina so da ka sagidu na abubakar radiyallahu anhu aikin da ya fara yi na farko shi ne tsara garin madina ya za a yi a ba da kariya ga garin madina a matsayin garin madina na babban birni na musulunci daga nan kuma sai na abubakar radiyallahu anhu ya fara shirin ya za a yi a yaƙe su a garuruwansu a inda ya kawo shawara ya nemi shawarar sahabban annabi sama manya-manya na Umar radiyallahu anhu yace a a yaya zaka ka iya yakan larabawa dukansu duk da ba dukansu ne suka kafarta amma mafi yawancin larabawan da suke wannan yankin ƙauyawa sun yi yi ridda sun bar musulunci so da ka sagiduna Umar radiyallahu anhu fahimtar ta kenan a tashin farko daga baya sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya masa bayani tunda shi'a cikin fahimta sayyidina Umar ya zaya a yaƙe su ba bayan sun ce la ilaha illallah musamman waɗanda suka kiba da zakka to duk waɗannan su ne yaƙoƙan da aka yi su a wannan to sayyidina Umar radiyallahu anhu sayyidina Abubakar afwan ya kasa garuruwan musulunci kusan sha ɗaya a lokacin waɗanda suka yi riddar a inda ya saman ma kowane gari da za a je a yi musu wa'azi tashin farko in sun dawo cikin musulunci to fa lillahi alhamdu shikenan idan kuma suka ce ba za su dawo musulunci ba sai a yaƙe su ya kasa daulolin ya kasa garuruwan wajen guda goma sha ɗaya to daga ciki sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya ba ma sayyidina khalid radiyallahu anhu bangare nasa wanda kuma daga baya kamar yadda za mu zo mu ji za a ƙara masa wasu garuruwa bayan samun damuwa da aka yi ba a ci nasara ba a hannun su jagororin da aka fara ba su waɗannan garuruwan su biyu sai aka haɗa ma sayyidina Khalidu radiyallahu anhu garuruwansu bayan shi ya gama da nashi to yanzu shine malam zai fara ka mana al-mawqifur rabi'u daga fitar matan daga mashirin yakin shine ce lamma kharaja abubakar radiyallahu anhu ila ahli riddati lokacin da na abubakar radiyallahu anhu ya fita zuwa ga waɗanda suka yi riddan nan a tashin farko mu sani har da sayyidina abubakar aka fita yace shi ba zai zauna ba sai da aka yi nisa aka kai wani ƙauye da ake ce masa zulqassa a wannan ƙauyen ne na zulƙassa sahabban anisu sama manya-manya suka lallashi na abubakar cewa ya koma ya za a yana jagora ya kuma taho a cikin waɗanda aka faɗi cewa sun masa bayani cewa ya koma gida ba sai ya je ba tun daga wakilai akwai saidna ali radiyallahu anhu har a cikin lafuzan da malaman tarihi suka ruwaito saidna ali ya ce ce ka sani kai mai tsada ne a cikin musulunci yau idan aka gama mana da kaiwa muke da shi sayyidina abubakar radiyallahu anhu abinda sayyidina ali ya ce masa ke idan kafiran nan suka gama da kai tuwa muke da shi bayan kai ba mu da wani kamar ka annabi sallallahu alaihi wasallam bai dade da rasuwa ba sannan kai kuma a ce an gama mana da kai saboda ka koma gida wakilanka da ka nada su zama sun yi aiki wannan shine malaman fannu tatwirin zati suke ce mishi sunnatut tafwid kada ka ce a matsayinka na shugaba ka ce komai sai ka yi da kanka kai yana cikin alama ta fashili alama ta rashin cin nasara ga shugaba ya zama in bai tashi shi ya aiki ba to ba za a yi aikin ba duk shugabancin da ya kasance in shugaba bai tashi da kansa ya aiki ba ba za a yi ba to wannan shugabanci ne fashili sunan wannan zi'amar zi'ama fashila shugabanci ne wanda ya karye babu nasara a cikin shugabancin so da ka suka matsa ma sayyidina abubakar radiyallahu anhu bayan ya kai wannan ƙauyen da ake ce masa bulqassati sai ya dawo gida to lokacin da za a tafin da aka tafin kana Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu yahmilu liwa'ahu sayyiduna Khalid shi rike tuta sayyidina Abubakar tuta khalifan musulmai falamma talahaqa an-nasu bihi lokacin da mutane suka riski sayyidina Abubakar suka matsa masa suka ce sai ya koma gida ista'mala khalidan wa raja'a ila al-madinati daga nan sai ya ce to sayyidina khalidu ya zama shi zai fara shugabantar babban gari ya je kai tsaye ya fuskanci musailima wanda dama nan ne babban garin inda sharrin yake tunda a garin ba musailima kawai ya kafarta ba ba shi kada ya iddiya in annabta ba har da wata mata daga baya ita kuma ta zo ta ce ita ma annabi ya ce abin nan musailima ya ce ya ja hankalinta hatta aure ya zama shi annabi ba annabi ita ba annabiya to da a wannan garin suke so da ka na abubakar ya dawo gida wa kana khalid yaqul sayyiduna khalid bin walid a wannan bagiran sai ya ruka cewa ma adri min ayyi yawmayya afirru sai ban sani ba wace rana ta ce ya kamata in guje mawa Wace ce cikin kwanaki na guda biyu da nike da su za a ce ya halasta in gudu min yaumin arada Allahu azza wa jalla an yi li fihi shahadatan in guje ma ranar da Allah ta'ala ya nufin yi mini kyauta ta shahada wannan rana ya halasta in gudu kaga bai halasta ba rana ta biyu aw min yawmin arada Allah azza wa jalla an yuhdi li fihi karamatan ko ko a ranar da Allah ke son ya nuna karama ta ya mun kyautar karama karama ita ce a ci nasara a hannunsa shahada a kashe shi a bagiran yaki hal tanqimuna minna illa ihdal husnayayn ihdal husnayayn imma an-nasr wa imma ash-shahada kenan to an-nasr din al-karama kenan a ci nasara a hannunka karama ce daraja ce daga Allah a ce musulunci ya ɗaukaka a hannunka ta sanadiyarka ai karama ce wannan daraja ce sannan ko mutum ya samu shahada ai ga babban abu ne to wanne ne ya halasta a cikin a wace rana ce kamata musulmi ya gudu a wannan ra a cikin waɗannan kwanakin guda biyu yawmu shahadati ko yawmul kirama ba daya to ya ware wannan mawkifin saboda wannan kalmar mai tsada da sayyidina Khalid radiyallahu anhu ya faɗi da kuma cewa yahmilu liwa'ahu ay yahmilu liwa'a Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu shi ya rike tutar sayyidina Abubakar kafin a lallashi sayyidina Abubakar a nuna masa ai ba sai ya je ba ya bari ga wakilai ga jagorori ga sojoji na musulunci da ake da su a bashi shi su su tafi su je su yakin ba shi sai ya je da kansa ba ko da annabi sama ya rika halartar yaƙoƙa da kansa yayi ne domin ai yazo ya koya ma mutane ya kamata a yaki shi yasa sai ya rika zuwa amma in ka tara yaƙoƙan da annabi sama ya aika da waɗanda shi ya je waɗanne suka fi yawa waɗanda ya aika sun fi yawa har ma ya kasance malaman sira sukan sha wahala wajen tantance adadin saraya wato ya kokan da annabi sallallahu ya aika bai je da kansa ba amma gazawat an san su an san ghazawatur rasul ay al-hurub allati shahida annabi sallallahu alaihi nafsi ya kokan da annabi sallallahu alaihi ya je da kansa an san su kididdigaggu ne an san su amma tara ya fi kaga ana tabani akan adadin su wasu su ce kaza wasu ce su kaza wasu su ce kaza wasu ce guda 38 ne wasu su ce sun wuce haka kun ga shine wannan al Khamisu khamis matsaya ta biyar daga cikin matsayai na tarihi masu ban sha'awa da ya wajaba a rubuta su da ruwan gwal ruwan zinare na sagiduna Khalid ibn al-Walidi radiyallahu anhu yawmul yamamati ranar da aka yi yakin yamama wanda wancan al-mawqifur rabi'u din wato matsaya ta hudun tana da alaka da wannan domin mafara al-mawqiful khamis din ta fara ne daga al-mawqifu ar-rabi' domin al-mawqifur rabi' an fito to amma al-mawqiful khamis nan za a faɗa mana gwabza wadda aka yi da kuma abubuwan da suka gudana da irin bajinta da mazantaka da jaruntaka da sayyiduna Khalid radiyallahu anhu ya nuna Allah kuma yasa aka ci nasara a hannunsa a wannan lokaci sai ma ne ce mana ba'da an fashala Ikirima ibn abi bayan ikrima dan abu jahal radiyallahu anhu ikrima sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne dan gidan abu jahal ne abu jahal ko mun san sa wannan kasar guman kafirin wanda aka kashe shi a bada to dan sa ikrima babban sahabi ne annabi sama yana girmama shi to bayan rasuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an ba shi jagorancin ɗaya daga cikin rundunonin yakin musulmai wanda za su je su yaƙi ahalin ridda wa shurai habil bin hasana da kuma sahabi da ake ce masa shurai habil bin hasana shi ma da aka ba shi jagoranci sai ba a ci nasara ba shi ne fashala ɗin ai fil qada'i ala al-murtaddin fil yamama suka gaza fuskantar ko su gama da masu ridda a yamama bangaren da aka ba su a yamama tunda yamama faɗi gare ta shi Khalidu kai tsaye an aike shi zuwa ga Banu Hanifa ƙabila su Musailima su ne Banu Hanifa to yamama babban gari ne sara ilaiha Khalidu bin walid radiyallahu anhu sai aka hada ma sayyidina Khalidu bin walid garuruwan su aka ce ya tafi zuwa garuruwan sai ya tafi falamma kana ala bu'di lailatin min mu'askari musailimata a yayin da Khalidu ke tafiya sai ba a wuce sauran dare ɗaya a kai ƙauyen su musailima ba inda musainima ya aje rundunarsa mu'askarinsa inda ya ɗauke shi a matsayin ya zama ya zama masa barikin sojojinsa inda ya aje sojojinsa shine mu'askar din hajama ala mafrazatin min bani hanifata to sai akai wata sa'a daidai lokacin kabilar banu hanifa wasu daga cikinsu in an ce mafaraza kitsa kenan wani yanki daga cikinsu su kuma sun fito su kuma abin da ya fito da su ba yaƙar musulmai suka zo yi ba ku ji wani ikon Allah sun je ne sun ji an ce wata kabila ta kashe musu dan uwa so da ne suka fita domin su je su dau fansa sai kai suka yi arba da sayyidina Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu kuma dama su ma murtaddan ne da yawan su ko dukkan su duk da malaman tarihi sun yi magana akan shugaban su da ake ce masa Majja'a shi ya rantsi ma Khalid ibn al-Walid yace wallahi shi ba da yarda ba yace ma ziltu musliman ce wallahi ni musulmi ne kamar yadda zamu gani Khalid bai kashe shi ba saboda haka wannan qabil wannan wani yanki mafraza hajama ala mafrazatin min bani hanifata sai kawai Khalid ibn Walid ya afkama wata wani yanki daga cikin ƙabilar Banu Hanifa wanda dama su ne ake rigima da su a matsayin waɗanda suka yi ridda to wani yanki daga cikin su bi imrati majja'ata ibn Murarah al-Hanafi suna ƙarƙashin shugabancin wani da ake ce mishi majja'a ɗan murara alhanafi nisba zuwa ga waccan ƙabilar ta banu hanifa mun gane quwwatuha ma Hama bai na 40 a karfin na in an in an kintata sun kai kamar mahaya doki arba'in ko talatin zuwa arba'in su kuma dama dukkaninsu riddaddu ne amma shi shugabansu zai rantse ce shi wallahi bai yarda ba kuma ga abin da ya fito da su kamar yadda al-Imam Jarir da Tabari ya ka a cikin tarihul umami wal muluk fa asharahum sai kai Khalid ibn Walid sai ya kama su a matsayin fursunan yaki wa qutila ashabu majja'ata sannan aka kakkashe duk da suke tare da shi shugaban nasu amma wastahyahu shi sai aka bar shi da ransa Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu sai ya bar shi da ransa bai taba shi ba amma ya mai da shi a matsayin me rahinatan ya mai da shi a matsayin fursunan yaki shine rahina ana wanda aka jingine shi a matsayin fursunan yaki li sharafihi fi bani hanifata saboda darajar da yake da ita a cikin banu hanifa amma asalin tarihin abin da ya fito fili kamar yadda ibnu khayyat ya faɗi kuma al-imam bin jarir tabari shi ma ya kawo shi a cikin tarihin sa rantsi masa da Allah ya ce shi wallahi bai yarda ba to sai ka hada duka biyan li sharafihi fi bani hanifa sannan wa li za'mihi ala annahu lam yakun min al-murtaddi yace shi ba bai yarda ba ya rantsi da Allah ya ce shi bai yarda ba yana nan a cikin musulunci so da aka ce sayyidina Khalid radiyallahu anhu sai ya kyale shi a matsayin fursunan yaki su kuma sauran aka kashe shi aka kashe su waltaƙal jam'ani fi aqriba'a da rindinar musulunci da ke ƙarƙashin sayyidina Khalidu da rindinar murtaddai wacce ke ƙarƙashin musailimatul kazzab sai suka hadu a wani ƙaugari da ake ce masa aqriba washtadda alqitalu yaƙi fa tsananta a tsakanin daula a tsakanin sojojin musulunci da kuma sojojin ridda bi shaklin lam yasbiq lahu mafilun da wani irin yanayin da ba a taba ganin irinsa ba wan hazamal muslimuna tashin farko sai yaki ya kare mu musulmai yaki ya kare mu musulmai a tashin farko hatta da khala banu hanifa ta fustata khalid har sai da sojojin banu hanifa masu ridda suka iya kai warin far da jagoran musulunci yake Khalid bin Walid ya karshen karshen bala'i kenan a ce sojoji su kai zuwa ga kwamanda kwamandan abokanan gaba kaga matsala ta zo lakin na adu amma daga baya sai musulmai suka sake shiri ashe baya bayan da suka yi irin na rago ne na shiri ne so da sai suka dawo faqtatalu suka ci gaba da yaki a wata nuskar za ku ga ya sa muku fastaqa fasqatalu a wata nuskar kila kuskure ne na bugu faqtatalu kawai aka ci gaba da yaki faqala khalidun na khalid radiyallahu anhu yi wata irin magana mai tsada yace ya ayyuhan nasu imtazu lina'lama bala'a kulli hayyin wa lina'lama min ayna nu'ta yace ya ayyuhan nas ya ku mutane imtazu ku bambanta ku zama kuna da lugata daban ku zama yanayin uniform ɗinku ya zama ya bambanta Bala a kulli hayyin domin mu gane jarabawar da za a ma kowa daga cikin ku zai ci ko ba zai ci ba wali na'lama min aina nu'ta sannan kuma dan mu gane ta ina za a zo mana ta ina abokanan gaba za su zo mana saboda ku zama kuna da lugar ku ta musamman dama sojoji suna da yaran su akwai kalmar da ake faɗi ta sirri akwai kalmomin sirri lugha ce ta sojoji in ana yaki akwai lughatul harbi kowa akwai in kalmar da yake amfani da ita a tsakankanin juna za a faɗi kalmomi to haka a tufafi don a gane kowa wata irin jarabawa za a masa sannan wani irin cin jarabawa zai yi. a nan dai gashi yaƙi ya fara kace mewa Sau da haka an ce lokaci ya yi za mu tsaya a nan sai Allah kai mu karatu na gaba sai mu karasa wannan motsin nasa na biyar domin mu shiga wani kuma bayanin da malai yake mana, amma kada mu manta wannan ana magana ne akan qitalul muqtasin a zamanin sayyidina abubakar radiyallahu anhu Allah subhanahu wa ta'ala ya kare da da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki daya